بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta juma'a hajj babbar rana kuma ta goma sha takwas ga watan rabi'u thani a wannan shekara ta 1439 daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta 2018 miladiya za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka littafin muktasarun fi ilmin fara'id na الشيخ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari tara da tara bayan hijira wannan shi ne darasinmu na shida kuma yau da izinin Allah ta'ala za mu tsunduma cikin littafin kai tsaye wanda yake mun yi darussa biyar a matsayin shimfiɗa da sharar fage akan abin da ya shafi littafi ɗin mun yi nazari akan batutuwa da dama wanda yake hasan kai kusan guda tara na tara shine abin da ya shafi ayoyi kan abin da ya shafi rabon gado kai tsaye Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaka eh, za mu je muktasar na farko shine al-muktasar al-awwal muktasar na farko a cikin littafi ɗin. yanzu shi al-imam Muhammad ibn abdulkarim Karim al-Maghili at-Tilmisani yake cewa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه وسلاما اكون ببركتهما من الفائزين قال رحمه الله اما بعد malam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu baki daya idan aka ce alhamdu ita ce godiya da ake ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake galibanta ana furta ana furta ta ne ana faɗanta ne da baki ita alhamdu sai ka ce alhamdulillah aka ka hurta ta da baki kenan ka faɗa kamar yadda Allah ta'ala ce wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan kuma ka ce alhamdulillah kaga sai aka ce ka ce alhamdulillah amma ita shukuru godiya ta shukuru godiya ce ta aiki abu aka aikin da shi shine godiyar i'malu ala dauda shukura wa kalilomin ibadiyar shukur so aikin ka shi ke nuna ka godi? ina fata mun fahimci wannan da kyau mutum ya shi ne shukur kenan mutum ya faɗi alhamdulillah shi ne alhamdala kenan kenan ana buƙatar su duka idan Allah ta'ala ya maka ni'ima kai itirafi da bakinka cewar ka gode ma Allah subhanahu wataala ɗaya kenan sannan ka ya tabbatar da godiyar ko da wani bai ji ba zai ce kai wancan ya gode ma Allah ta'ala akan abin da Allah ya mai dan ya ga aikin tukuru da yake tabbatar da godiya da mutum yayi ga Allah subhanahu wataala in an ce rabbu shine mahalicci wanda ke kula da al'alamina halittu baki ɗaya idan aka ce al'alamin jami'i ne na al'alam al'alam kuma shine duk abin da ba Allah ba ba kuma siffar Allah ba duk abin da ba Allah ba ne kuma ba siffar Allah ba ne to sunan shi al'alam ina fatan kun gane wannan da kyau ko kaga hadisai suna cikin al'alam amma qur'ani baya cikin al'alam domin qur'ani ba siffar ba halitta Allah ba ne wa kula ghairu makhluqin kalamu malikina saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yadda shi ba halitta ba ne to haka siffofinsa ma ba halitta ba ne shi sa ga ce wa kullu ma si wallah fa huwa alam wa ana wahidun min zalikal alam duk abin da ba Allah ba ba siffar Allah ba to halitta ne to kaga kenan ya hada mala'iku da annabawa da manzanni da jiragen sama da na ƙasa da na ruwa da aljanu da duwatsu da teku da duk abin da ka sani da wanda ba ka sani ba duk Allah madaukakin sarki shine su ar-rahman mai yawan rahama arrahim kuma mai yawan jin kai maliki yawmiddin shine mamallaki na ranar sakamako addin shine sakamako yawma idhin yuwafihimullahu dinahum alhaqqa wa ya'lamuna anna Allahu alhaqqu almubin aga yuwafihim dinahum alhaqqa sakamakon su na gaskiya addini shine sakamako maliki din mamallakin ranar sakamako ita ce yawmuddin ranar da za a sakan kama kowa da abin da yi kullum da ke ko a bahi sakamako da ya isa gifari salatu annabi karatun qur'ani hailala tasbihi ga sakamakonsa wanda kuma yayi ashariya yayi tsinuwa yayi la'ana shi ma ga sakamakonsa Allah ya tsare baki da to za ga ana cewa alhisab alhisab shine lissafawa a lissafa ayyukan da mutum yayi a lissafa salatin annabi a lissafa karatun qur'ani a lissafa salloli na farilla salloli na nafila azumin dawi azumin nafila farilla duka sai a lissafa su sai kuma a zo a dora su akan ma'auni saboda zai iya yiwuwa sallolin da kuka yi duk kun yi goma goma amma an dora su su fi juna nauyi a ma'auni saboda ikhlasu da natsuwa da kaza da kaza da kaza da suka ɗoru a kai zai zama adadi zai iya zama ɗaya amma kuma nauyi a mizani ya sha bamban kullum da ke ko kai karan kanka sallaka ta asubahin da kai jiya aka hada ta da ta yau sai ga suna neman su sha bamban watakila suron da ka karanta a jiya su din ne ka karanta a yau amma natsuwa da kai a wannan ba irin ta kai a wannan ba daidaito da kai a nan ba irin ta kai a nan ba tsantsanta ikhlasi da kai a wannan ba shi kai a wannan ba to kaga dole za su sha bamban kenan to akwai alhisab a lissafa sai kuma a yi auna aiki din to da ya ce maliki yomi din mamalakin ranar sakamako ranar alkiyama ita ce ranar da za a sakan kama kowa akan abin da ya aikata wa ashhadu anna ya ce ina shaidawa lalle shugabanmu muhammadan wanda yake shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne haga ya ce wa ashhadu ina shaidawa da me nake shaidawa da cewar anna sayyidana lalle shugabanmu muhammadan wanda yake annabi muhammad dan muhammadan badal ne na sayyid abduhu bawan Allah ne kenan ba dan Allah bane ba wani tsagi ne na Allah subhanahu wata'ala ba ba Allah bane shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bawa ne na Allah subhanahu wata'ala wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa guda biyu abduhu bawan Allah ne haka shine mai da martani ga aƙida kiristanci na kiristanci duk wanda yake babba a cikinsu ya zama da shi Allah ko dan Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah subhanahu wataala mai da martani ne ga aƙida ta yahudanci dan su yahudawa kashi annabawan masu ke ba sa ɗauka annabawa da daraja sai su jefa musu mummunan magana to shi ko addinin musulunci addini ne wasat tsaka tsaki ne waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan abduhu bawan Allah ne ba kamar da kiristoci suke cewa dan Allah ne ko wani tsagi na Allah ba balle haro ne ya ce kai yabi manzo Allah da duk abin da zaka iya yaban shi da shi in dai ba Allah kace mishi ba wannan kankan ba ne da jahilci tukuru da ke tare da mutum Allah ya tsare mu baki da wa rasuluhu kuma manzan Allah ne sabanin yahudawa da suke jefa munanan maganganu ga annabawa don haka suka ce ma nana maryam suka ce ma kana abokin mura a sau'in wa ma kana tumuki baghiya wai suna ma annabi isa rufe wai daga yana aka samo shi babanta dai ba ba ma kana abokin mara a sau'in ba mummunan mutum ba ne. mahaifiyarki ba zaman kanta take yi ba to ke kuma ina kika samo wannan sai Allah ta'ala ce bi kufri wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryama rasulullah Allah ta'ala ya kira wannan magana da sunan buhtanan azima kagaggiyar magana mai girman gaske Allah ya tsare mu baki da annabi annabi ne al-amin wanda yake amintacce annabi annabi ne da ke ba da labarin abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk wani bayani da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala in dai ba ta wurin manzan Allah ya zo ba to aje shi gefe guda ba shi da asali ba shi da isnadi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kadai Allah ta'ala ya sanya ya zama jakada in za a bauta a bauta ma Allah subhanahu wa shi shi kadai in za a koyi bautar a koyi ta ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai shi kenan ka kammala amma in dai wani saƙo ne daga wurin Allah ta'ala da bai biyo ta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to a je shi gefe guda kawai nan ka shekara dubu kana yi ba za ka samu ladan shi ba yawa sawa'un a mafarki ne aka gani sawa'un ba a mafarki ba ne a tsakar rana ne ko a tsakar dare ne duk wannan babu inda zai ji duk baya shiga ko ina da ina Allah ta'ala manzan Allah kaɗai ya sa ya zama shine shine abin nan manzo tsakanin shi da bayansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi manzon sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kuma su tabbata ga iyalansa wa sahabihi da sahabbansa alihi iyalansa ana fassara alihi da iyalansa ana fassara alihi da mabiyansa domin al yana zuwa da ma'anar mabiya kuma al yana zuwa da ma'anar iyalai idan ka ce al da ma'anar mabiya ai faɗin Allah ta'ala da ya ce ka da'abi al fir'auna wallazina min qablihim al fir'auna fir'auna da mabiyansa ba wai iyalan gidan fir'auna ba domin iyalan gidan fir'auna ai asiya ba ta cikinsu asiya tana cikin iyalan shi amma da bata yadda da shi ba kaga sai ba ta cikin al'in shi ma'ana na nufin mabiya ina fata mun fahimci wannan da ke ku na nufin mabiya saboda haka da aka ce wa ala alihi da iyalansa iyalan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna ce yana da kyau ku yana ɗaukar ma'anar mabiya kuma yana ɗauka ma'anar iyalai ah, alun nabi kuma atuba'u latihi. alun nabi kuma atuba'u millatihi ah, min al'arabi wal ajim wa sudani lola mai kun alhu illa qarabatuhu sallal musalli ala taghi abi lahabi yake cewa alun nabi in an ce alu nabi hum atba'u millatihi su ne mabiya addininsa min al'ajim wa surani wal arabi daga cikin mutanen da ba larabawa ba da mutanen yankin sudan da kuma larabawa duka law kun aluhu illa qarabatuhu inda ba wanda ya zama alun nabi sai danginsa to sallal musalli ala taghi abi lahabi ai da mai salati yayi salati ga babban dagutin nan abu lahab tunda abu lahab ɗan uwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifin manzan allah da abu lahab aiwa da kani ake to amma da ka ce wa la'alihi in ka ce iyalan gidan shi dama kana nufin musulman cikin su ne yau dama ana nufin musulman cikin su ne in ba ka bai da mace sai tunda abu lahab yana cikin karaba yana cikin banu hashim isa da aka zo kan magana alin nabi sai aka ce hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu musulmin min bani hashim an ce alun nabihum su ne matansa wa zurriyatuhu da zuriyarsa wa kullu musulmin min bani hashim da duk wanda yake musulmi a cikin banu hashim wanda ba musulmi ba bai cikin alun nabi sallallahu alaihi wasallam salatan amin abin nan amin salatan aminci wa salaman da amincewa ko salatan salati wa wa salaman da amincewa akunu da zan kasance bihima bi barakatihima da albarkasu min alfaizina cikin waɗanda suka rabauta cikin waɗanda suka rabauta domin salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama abu ne mai matukar daraja abu ne mai matukar tasiri ana buƙatar mutum ya ƙara akan wanda yake yi salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ƙara ya ninka ya ninninka doriya akan wanda yake yi idan ranar juma'a ta kasance a ranar juma'a tana ga cikin miza na ranar juma'a ƙara yawaita salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akan wanda mutum yake bayan mutum ba zai yi salati ba sai ranar juma'a a'a daman kana yi ka ƙara ne a ranar juma'a akan wanda kake an roito daga magabata wani idan ranar juma'a an yi sallar la'asar baya tashi daga inda yake sai rana ta faɗi amma ba'adu malin ya ce bayan wannan fa hadha mukhtasarun fi ilmin fara'id مشتملا على جملة من مهمات الضوابط بينت فيه المفتقر إليه معتصما بالله متوكلا عليه ورتبت المقصد من ذلك في بابين وخاتمة والله الموفق للصواب أما بعد باين هكا أما بعد باين هكا هكا أجي كرنت أما بعد دايما دال ضم مبني على الضم ضد أصلا أما بعدني أما بعد ذلك in za ka kawo zalika sai ka ce ba'ada kullum sai ka ce ba'ada zalika amma kuma ba a faɗa sai dai amma ba'adu a sharhi ne sai ka ya ce ai ba'ada zalika fahaza wannan littafi da ke mu muktasarun takaitaccen littafi ne muktasarun takaitaccen littafi ne ina son mu lura da kyau akwai alfaz da malamai suke magana da shi akwai ikhtisar shine bayanan da ma'anonin sun fi lafuzan yawa duk inda ka an ce muktasar kuna ji da kyau ko to ma'anar saƙon ya fi lafuzan da ake amfani da su yawa shine muktasar kuna ji na da kyau ko shine muktasar idan ka an ce itinab to shine lafuzan sun fi ma'anar yawa idan ka an ce musawa to da lafuzan da ma'anar duk iri ɗaya ne lafuzan ba su fi ma'anar ba ma'anar ba su fi lafuzan ba eh musawa itinab wannan balaga ce ulur muktasarun shine wanda ma'anar suka fi lafuzan yawa wani shine galibin muktasar inda ya ce muktasar to za ga ma'anar abin da ake magana sun fi lafuzan yawa dauki muktasarul al ka kallaci saƙon da ke ciki da lafuzan da aka sawa ne fi yawa saƙon ya fi lafuzan yawa dubi arba'una hadis ka dubi arba'una hadis da lafuzan da ke cikin littafin da saƙon wanne fi yawa saƙon ya fi yawa dubu usulun salasa kullum da ke ko za ka ga saƙon ya fi lafuzan yawa to galibin su duk shine muktasarat ne kaga ajin farko ake ba ɗalibi mahimmanci a kan ya kula da muktasarat fi ilmin fara'id a ilmin gado fa hadha mukhtasarun fi ilmi fara'id wannan gajeren littafi ne takaitaccen littafi ne akan abin da ya shafi ilimin gado mustamilan ala jumlatin wanda ya kunshi jumloli min muhimmati dawabit daga cikin muhimman ka'idoji na gado kuna ji da kyau ko ya kunshi muhimman ka'idoji na gado bayyantu fihi malam ya yayi bayani a cikin wannan littafin al-muftaqara fihi ya yi bayanin babban abin da ake bukata kun gane abin da ake bukata shi ya yi bayani kenan bai kawo abubuwan da ba a bukata su a matakin farko a gado bai kawo shi ba na fatan kun fahimci magana zai zama dai in dai a littafi ne na gado tambayar dan kwayi in dai a littafi ne da aka rubuta su kunda guda da mutum zai fara da shi to gaskiya wannan littafin yana cikin littafai na gado da mutum zai iya koya da su to amma idan a cikin waɗanda aka wallafa ne a cikin littafi ba wai littafin gado ne mustaqil ba to kamar yadda muka ambata na cikin iziya babin gado na cikin iziya yana cikin muktasarai sosai da sosai malam ya ce ya yi bayani kaga ana yana nuna yana karanta mana da manhajin ta'alif manhajin ta'alif manhajin da ya bi wurin wallafa littafin na farko ya kawo ka'idoji a ciki sannan tsari da ya bi khuttar shi ita ce bayyan tufi al-muftaqara ilai ya ce ya yi bayanin abin da ake bukata mu'tasiman billah yana mai dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala mutawakkilan alai mu'tasiman billah yana mai riko da Allah subhanahu wa ta'ala mutawakkilan alai yana mai dogaro ga Allah madaukin sarki sai ce warattabtul maqsada sai na tsara abin da nake nufi al maqsad abin da nake nufi min zalika na wannan abin da ya shafi gado ɗin fi ba babaini a babi guda biyu babi biyu wa khatima da kuma khatima nas'alullah sunaha babi biyu da khatima abubuwa ke kenan uku abubuwa uku akwai babi na farko sai babi na biyu sai khatima conclusion kenan ya kammala wallahu al li sawab Allah ta'ala shine wanda yake datar da mutum ya samu daidai ya lakadatar datar da mu mu samu daidai tun ga dunkule malam ya tattara mana littafin nashi gaba daya na farko da ya ba mu ya mana bayanin littafin littafi ne mukhtasar littafi ne takaitaccen littafi wanda yake ana fatan ma'anonin da ke ciki su tsara lafuzan da ke ciki kuna jina da ke ko sannan abin da ya rubuta ya littafin ya kunshi mustamila ala jumlatin min muhimmatin tawabil ya kunshi jumloli na muhimman abubuwan da ake so mutum ya laƙanta a gado kullum da ke ko sannan salo da abin da sannan babban makasudi shine abin da ake so a gane almuftaqar abin da ake bukata a gado shi ya fara sannan daga karshe kuma ya sanya littafin babi guda biyu da kuma khatim sai ya ce albabul awwal fi bayani man yarithu wa man la yarithu wa mali kullin min alwarasa kun ga albabul awwal cikin babi nawa kenan cikin guda biyu yanzu ga na farko sai ce albabul awwal babi na farko shi wannan babi na farko malam ya ware shi ne fi bayani man yarisu a bayanin wanda zai ci gado wa man la yarisu da wanda ba zai ci ba wa mali kullin min alwarasa da kuma abin da kowanne mai gado zai ci wannan shi abin da wannan babi ya kunsa bayanu fi bayani man yarisu a bayanin wanda zai ci wanda yake da damar cin gado wa malla yaris da kuma wanda ba zai ci ba kullura da kyau ko wa mali kullum min alwarasa da kuma wanda zai cin kowannen su nawa zai ci kenan a fakaice babin yana kunshe da jigo guda uku jigo na farko bayanu man yaris wanda zai ci jigo na biyu Malla yaris jigo na uku mali kulli min alwarasa waɗannan su ne abubuwa guda uku da ke ciki bayanu man yaris bayanin wanda zai ci wa man la yaris da wanda ba zai ci ba akwai wanda ba zai ci ba tun asalan tun asala ma bai ciki masu cin gado za a yi bayanin su ɗaya kenan akwai kuma wanda yake yana ciki wasu dalilai ne suka sa ba zai ci ba wasu ne suka kange shi wasu ne suka tare shi duk malam ya ce zai yi bayanin wanda yana karkashin wanda zai ci da wanda ba zai ci ba ƙalar rahimahullah i'ila mawafakan Allah wa iyaka an irsa qisman irsun bin nasab wa irsun bis sabab malam ya ce i'lam ka sani waffaqana Allah wa iyak Allah ya datar da mu ya datar da kai to kun ga wannan shine tsari na malinta duba ga shekara ta ɗari tara da tara ya rasu yau shekarun shi nawa yau ya rasu sama da shekara 500 yau ya rasu sama da shekara 500 amma dubu tsarin karatun yana karantar da kai kuma yana maka addu'a ya ce i'lam ka sani kullum da ke ko i'lam ka sani sai ya fara umarni da sani domin shi ne mafi kyawun umarni da za a yi wa mutum wa'alam annahu la ilaha fa'alam annahu la ilaha illallah wani shi ne umarni na sani kaga ilimi da ka san shi ba karamin al'amari ba ne sai ce i'lam ka sani waffa kanallahu wa Allah ya datar da mu ya datar da kai kafin ya kawo bayanin ma abin da zaka sani sai da yi maka addu'a ta Allah ya datar da kai to amma za ga wani malamin ba abin da ke fitowa daga bakin shi sai a shariya sai tsinuwa sai kwashe albarka kai kace shi ke da albarka wannan ba haka ake yi. ba haka ake rayuwa ba ana rayuwa ne ta yi ma juna addu'a ta alkhairi ta yi ma juna dubu shekarun da ya rasu amma i'lam waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu kuma ya datar da kai annal irsa lalle shi gado kisman ya kasu kashi akwai irsin bin nasab akwai cin gado ta hanyar dangantaka ta hanyar dangantaka tsakanin ka da wanda ya rasu kullum da ke ko dangantaka ce ta sa za ka ci gadonsa akwai irfin bisabab akwai kuma gado ta hanyar wani sababi da ba dangantaka ba wani sababi ne na daban akwai kuma gado ta hanyar dangantaka alar himhullah wa nasabu munhasirun fi city jihad albunuwatu wal'ubuwatu wal'umumatu wal'ukhuwatu rahimahullah sai malam ya ce dama ba ya ce mana gado kullum da ke ko cin gado yana da fuskoki guda nawa biyu ko dai cin gado ta bangaren dangantaka kana da dangantaka da mamacin kun fahimci magana ta da ke ko ko kuma ta bangaren sababi wani sababi ne yasa mutum ya ci gado kenan yanzu muna da abubuwa guda biyu muna son mu san dangantakar kuma muna son mu san sababin sai malam ya ɗauki na farko ya ce wa nasabu shi dan ita dangantakar munhasirun fi siti jihati an nasab a hausa dangantaka mace ce a larabci kuma an nasabu muzakkar ne to ba za ka ce wa nasabu shi dangantakar ba nan ka yi larab hausa kenan shi ba larabci ba shi ba hausa ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan sabu ita dangantakar munhasirun ta taƙaitu ne fi siti jihatin a fuskoki shida dangantaka da ake cin gado da ita tana da fuskoki guda nawa shida akwai albunuwa ibnu wannan dangantaka ta ɗa da ba daga ibnu ba ne aka samu bunuwatu dangantaka ta ɗa ɗaya sai ubuwatu dangantaka ta uba kullura sai umumatu dangantaka ta ummu uwa wal ukhuwatu dangantaka ta yan uwantaka sai wal jududatu dangantaka ta kaka wal umumatu dangantaka ta ammu wan uba ko kanin uba nawa kenan shida to in dai dangantaka ce ɗayan waɗannan abubuwan ne ko waɗannan abubuwan guda shida gaba ɗaya to sai malam ya fasale su qala rahimahullah fal bunuwatu la yarithu biha illa libnu wa bunu libni wa safa wa safa wal bintu wa bintu libni wa safa sai malam ya ce fal bunuwatu to fa ita dangantaka ta albunuwa kuna ji da kyau ko dangantaka ta albunuwa la yarithu biha ba wanda yake cin gado da wannan dangantakar illa libnu sai da wabinul libini da ɗan ɗa wa in safal ko da lissafin ya yi ƙasa ko da lissafin ya yi ƙasa ɗa kullum ke ko ɗaya kenan ɗan ɗa biyu kenan ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa shi ne lissafin wa in safal kun gane ko idan ba a samu ɗa ba sai a ce to akwai ɗan shi jika kenan na mamaci ɗan ɗa kulura ɗan ɗa jika na ta ɓangaren ɗa kenan ba ta ɓangaren ya ba kulura da ke ko kaga an shiga an yi mataki na biyu kenan in ba samu ba sai ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa uku ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa in ba kuma ta ba karatun da ya wuce ba mana cewa sai a koma dangi ba to ai shine komawa dangi ba a samu ɗa ba amma akwai ɗan ɗa ba samu ɗanɗa ba akwai ɗan ɗan ba samu ba akwai ɗan sai su ta tasowa shi samala ya ce wa in safa ko da lissafin ya yi ƙasa haka wannan ƙasa ne yake ta tafiya tun da 'ya'ya ne ƙasa ne yake ta tafiya wal bintu wal bintu da 'ya ta mamaci kenan ko 'ya ta mamaci wa bintu libni da 'yar ɗa wa in safal ko da lissafi ya yi ƙasa wa bintu libini libini da yar ɗan ɗan ɗa yar ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa yar ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa haka yake to duk wani suna ƙarƙashin albunuwa duk wani suna ƙarshen albunuwa karka manta ma'anar albunuwa an ka lura daga ibunin aka ciro ta daga ibunin aka ciro ta to kun ga yanzu a bangaren bunuwa muna da ɗa da ɗanɗa mana muna da ya da yarda da abin da ƙasa a lissafin nasu ƙalar rahimahullah wal'ubuwa ita kuma dangantaka ta al'ubuwa ta biyu kenan la ya rufu illal abu ba wanda ke cin gado da wannan dangantakar sai uba kadai sai uba shi kadai ƙalar rahimahullah wal'umumatu layar rufu illal umu wal'umuma ita al'umuma dangantaka ta al'umuma la ya rufu biha illa al'ummu ba wanda yake cin gado da ita sai uwa wana ji da ke sai uwa ta mamaci ko uwa ta mamaciya wal ukhuwatu la yarithu biha illa al akhu shaqiq wal akhu lil abi wal akhu lil ummi wa ibn al akhi shaqiq wa wa in safala wal ukhtu shaqiqatu wal ukhtu lil abi wal ukhtu lil ummi qala rahimahullah wal ukhuwa ita al ukhuwa dangantaka ta al ukhuwa kaga ai daga al akhu ta fito ko yawa ta al ukhuwa la yarithu biha ba wanda yake cin gado da wannan dangantakar illa al akhu shaqiq illa al akhu sai dan uwa da aka hada uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine ashaqiq aka hada uwa ɗaya da uba ɗaya da shi mun samu mutum ɗaya kenan wal lil abi da kuma ɗan uwa da haka haɗa uba ɗaya da shi wal akhu lil ummi da kuma ɗan uwa da aka haɗa uwa ɗaya da shi duk suna ƙarƙashin al'ukuwa wabin al'akhi shaƙiƙ da ɗa na ɗan uwa wanda yake ɗan uwan uwa ɗaya uba ɗaya suke tare da mamacin wabin lil abi da ɗa ɗa na ɗan uwa uba ɗaya ma'ana da mamaci da uban wannan yaron uwa uba ɗaya suke kullum da ke ko zai ci gado wa in safala ko da lissafin ya yi ƙasa al'ahu shaƙiƙ ibn al'akhi shaƙiƙ ɗan uwa shaƙiƙi ɗa na ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi hakan dan ɗan uwa li'abi da aka hada uba daya da dan ɗan uwa li'abi da dan dan dan ɗan uwa li'abi da dan dan dan ɗan ɗan uwa li'abi shine wa in safala ko da lissafin yayi ƙasa qala rahimahullah wa in safala ko da lissafin su yayi kasa subhanallah ku dubo wani karatu yace wal akhu illa al akhu shaqiq mun samu dan uwa shaqiqi wal’ahulil abi da dan uwa li abi nau kenan nan wal’ahulil ummi da dan uwa li ummi mun yan uwa nau nan? uku sai ce wa bunul akhi da ɗa na dan uwa shaqiqi yana cin gado wa bunul akhi lil abi da ɗa na dan uwa lil abi sai ce wa in safala kenan ɗa na dan uwa li ummi bai cin gado Ɗa na dan uwa li ummi bai cin gado daman ya ce babu man yarisu wa malla yarisu kaga yan uwa uku kowanne su yana cin gado dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana cin gado dan uwa uba ɗaya yana cin gado dan uwa uwa ɗaya yana cin gado a dan abin nan step 1 kenan matakin farko kenan sai mu je mataki na biyu su ƴaƴan su kuna jira da ke ko su ƴaƴan dan uwa shakiki yana cin gado suna cin gado kullum da ke ko ‘ya'ya na ɗan uwa li'abi suna cin gado amma ‘ya'ya na ɗan uwa li'ummi bai cin gado ɗa na ɗan uwa li'abi yanzu kana da ɗan uwa kana da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya shi yana cin gadonsa yana cikin masu cin gadonka 'ya'yansa suna cikin masu cin gadonta kun lura da kyau ko na biyu kana da ɗan uwa uba ɗaya shi ɗan uwa uba ɗaya da kake da shi yana cikin masu cin gadonka 'ya'yan shi ma suna cikin masu cin gadonka kwana jina da ke ko ɗan uwa uwa ɗaya yana cikin masu cin gadonka amma 'ya'yan shi ba sa cikin masu cin gadonka 'ya'yan shi ba sa cikin masu cin gadon shi ɗin ma ba ganin daga wani gida ya fito eh daga wani gida ya fito ai balle kuma a ci 'ya'yan shi a ga tafiya ta fara nisa ke ina fatan kun fahimci ina fatan mun fahimci wannan da kyau to matsala ta gaba ita ce al'akhu shaqiq dan uwa shaqiqi yana cin gado kuna jina da kyau ko dan uwa li abbi yana cin gado wa yace wal ukhuwatu la yarithu biha illa al'akhu shakik wal akhu lil ab wal lil ummi wa bin al akhi shaqiq wa bin al akhi lil abi yafa ka amince ɗa na ɗan uwa shakiki ɗa na ɗan uwa amma ya ta ɗan uwa shakiki fa ba ta ce a ba wani nisa Eh, gashi ah, ah, dan dan uwa shakiki kullum da ke ko yanzu dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi dan shi yana ciki masu cin gadon ka amma ya shi ta ciki kullum da ke ko ba ga shi mala ku duba da karatun mana qala rahimullah wal ukhtu shaqiqa wal ukhtu ashaqiqa wal ukhtu lil abi wal ukhtu lil ummi duk suna cikin masu cin gado yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya tana cikin masu cin gado yar uwa uwa ɗaya tana cikin masu cin gado yar uwa abin nan yar uwa uba ɗaya tana cikin masu cin gado yar uwa uwa ɗaya tana cikin masu cin gado amma ƴaƴansu gaba ɗaya ba a faɗa ba maza ko mata ƴaƴansu ba a faɗa ba maza ko mata kenan ba sa ciki yar uwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da ita kuna jina da kyau ko ita tana cikin masu cin gadon ka amma 'ya'yanta maza ne ko mata ba sa cikin masu cin gadon ka karatu ya fito yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya da yar uwarka uba ɗaya da yar uwarka uwa ɗaya suna cikin masu cin gadon ka ina son ku lura da jumlar da nake cewa suna ciki sun tsallake screening na farko kenan kun lura da ke ko to suna cikin masu cin gado amma 'ya'yansu ba sa ciki 'ya'yansu ba sa ciki قال رحمه الله والجدودة لا يرث بها إلا أبو الأب وإن علا وأم الأب وأم الأم وإن علت كل واحدة منهما قال رحمه الله والجدودة إتا الجدة إتا دنغنتك تجدة la risu biha illa abul abi ba wanda yake cin gado a matsayin kaka sai abul abi uban uba uban uba kaka kenan ko wa in ala ko da lissafi yayi sama uban uba uban uban uba baban baban baba baban baban baban baba baban baban baban baban baba na su da kyau ku lura da kyau hatsari aka samu hatsari wani lokacin ka ga duk waɗanda za su hana kaka cin gado gaba ɗaya hatsarin ya cinye su kuma mun yi magana cewa in ya mutu komin bi hadamin aw gharq aw amal jami'a kal haram wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi fala tuwarith zahiqan min zahiqi idan mutane suka hadu suka suka rasu da a hatsari gaba ɗaya ba a san waye riga mutuwa ba ba a san waye na farko ba a san waye na ƙarshe ba shikenan to ba za su shiga da juna ba to ire-iren waɗannan wurare suna ciki inda mutum yake samun double promotion yana can nesa sai kawai ka ga ya abin nan قال رحمه الله والجدورة لا يرث بها إلا أبو الأبي وإن على uban uba baban baban baba wa ummul abi da uwar uba wa ummul ummi da uwar uwa wa in alat kullu wahidatin minhuma ko da kowace ɗaya daga cikin su lissafin ta yayi sama ma'ana ummul abi ummu ummul abi ummu ummu ummul abi ummu ummu ummul abi uwar uba uwar uwar uba maman maman maman baba haka dai haka na ummul ummi abin nan maman uwa maman maman maman uwa maman maman maman maman uwa maman maman maman maman uwa haka ina son mu dawo da lissafin mu nan kowanne mutum ɗaya kakanni nawa yake da su hudu wallon da ke ko matakin farko kowannen mu yana da kakanni guda hudu domin kana da uwa kana da uba uwa kana da tana da akwai mahaifin uwa akwai mahaifin abin mahaifin uwa da mahaifiyar uwa mahaifin uba da mahaifiyar uba kakanni nau kenan hudu kowa ya gane fikirar mahaifiyarka tana da mahaifi tana da mahaifiya mahaifinka yana da mahaifi yana da mahaifiya yana da mahaifi yana da mahaifiya guda nau kenan hudu to a waɗannan kakanni hudu matakin farko ɗaya bai cikin masu cin gado asalama ɗaya bai cikin masu cin gado Shi ne mahaifin uwa mahaifin uwa bai cikin masu cin gado babu man yarisu wa malla yarisu sunan babin ne kenan dama wanda zai ci da wanda ba zai ci ba ita uwa mahaifiyarka ka lura da kyau ko mahaifiyarka to mahaifiyarta za ta ci gadonka tana cikin masu cin gadonka amma mahaifinta bai cikin masu cin gadon ka eh? eh, kuna jina da ke ko amma mahaifin mahaifinka yana cikin masu cin gadon ka mahaifiyar mahaifinka tana cikin masu cin gadon ka eh maimaita bari maimaita yanzu mana matakin kakanni ne mahaifin mahaifinka yana cikin masu cin gadonka mahaifiyar mahaifinka tana cikin masu cin gadonka kuma bayanci wannan da kyau ko mahaifiyar mahaifiyarka tana cikin masu cin gadonka nau kenan uku mahaifin mahaifiyarka bai cikin masu cin gado eh shi ne ai gashi namiji kuma ai bangaren wa na yi kwarai kuwa wa ta fi ƙarfi sosai kenan eh ta fi ƙarfi sosai ai ƙarfin uwa har yana taba bangaren nan har wani lokacin yakan taɓa ɓangaren mahaifiyar uba ƙalar rahimu Allah wa lajududatu la yarsu biha illa abul abi wa in ala wa ummul abi wa ummul ummi mun samu kakanni uku kenan wa in alat kullu wahidatin minhuma ko da kowace lissafin kowace ɗaya daga ciki lissafin yayi sama lissafin ya karu qala rahimahullah wal umumatu la yarithu biha illa al ammu shaqiq wal ammu lil abi wa ibn al ammi shaqiq wa ibn al abi ammi lil ab qala rahimahullah wal umuma ita kuma al umuma ita ce ta karshe ko al umuma al umuma daga ammu idan aka ce ammu shine wan uba ko kanin uba dan uwan uba shi ya kira da al ammu amma ga ce al khalu shine dan uwan uwa wan uwa ko kanin uwa shine khal yar uwa ko kanin uwa khalatu kullu da ke ko shi yasa kaga ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina sai da ya tsaya a banin najjar inda akhawalihi inda akhawali wajen dangin mahaifiyarsa su ne akhawal jam'i na khal lura dangin mahaifiya su ne akhawal amma al'ammu shine ɗan uwan uba uwan uba ko kanin uba me bambancin su a turanci kowanne ne an kul yawa akwai matanar akwai matanar akwai قال رحمه الله والعمومة لا يرث بها إلا العم الشقيق إتا العمومة با دي كي تشن غادو دي إتا سي العم الشقيق دون وان أبا da suka hada أبا ɗaya uba ɗaya da uban yanzu ɗan uwan mahaifinka ko ɗan uwan mahaifiyarki ku lura da ke ko ɗan uwan بنكا ko ɗan uwan mahaifiyarki da yake wannan ɗan uwan uwa ɗaya ba mahaifiya ba mahaifi dan uwan mahaifinka ko dan uwar mahaifinki mahaifi kenan da yake da mahaifinka da shi uwa ɗaya uwa ɗaya suke yana cikin masu cin gadonka yana cikin masu cin gadonka kun ga kenan a karatun da ya wuce da nake cewa wani abu ya ragu za a koma dangi a sake lalubuwa ko ɗaya kenan wal'amu ammu alil abi da wan uba ko kanin uba da suka hada uba ɗaya da mahaifinka kullum da ke ko dan uwan mahaifinka ne wannan da mahaifinka da shi uba ɗaya suka hada kwana jina da kyau shi ma zai ci gadonka yana cikin masu cin gadonka kai yana cikin masu cin gadonka a sikirin na farko wabanul ami shaqiq wabanul ami ashaqiq hakan nan ɗa na ɗan uwan uba wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da uban to ɗan shi shi ma yana cikin masu cin gadon ka wabanul ami lil abi haka nan ɗa na ɗan uwan uba da suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da uba abin nan suka haɗa uba ɗaya da uba yana cikin masu cin gado yana cikin masu cin gado abin da ya kamata mai la'akari da shi a nan ɗan uwan uba da suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da uba yana cikin masu cin gado ɗan shi ma yana cikin masu cin gado ɗan uwan uba da suka haɗa uba ɗaya da mamaci yana cikin masu cin gado ɗan shi ma yana cikin masu cin gado amma ɗan uwan uba da suka haɗa uwa ɗaya da uba bai ciki balle kuma a je ga ɗan shi kun lura da kyau ɗan uwan uba ɗan uwa na uba da suka hada uwa ɗaya da uba bai cikin masu cin gado kun yi shiru wannan kenan sai matsala ta gaba ‘yar uwar uba fa ato wanda ya ce tana ciki ya ce nuna wanda ya ce bai ciki sai ce bai gani ba kullum da kyau ko? 'yar uwar uba da suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ba ta cikin masu cin gadonka gwaggwa kenan balle a kai ga 'ya'yanta don duk wanda aka ce shi bai cikin masu cin gado to 'ya'yan shi ma a su ba ta soke ake bai ya eh, daman sai ya ci ne su za su ci ina son mu lura da kyau da da malam ya zayyano mana wannan bayani kun ga yadda ya mana takasim din ya kasama mana zuwa gida shida albunuwatu da al'ubuwatu da al'umumatu da al'ukhuwatu da aljudura da al'umuma kuma ya ayyana mana ya bayyana mana waɗanda suke karkashin kowanne bangare kuna ji da ke ko wanda suke karkashin kowanne nau'i qala rahimahullah wa sababu munhasirun fi salasi jihadi. daman ba ya ce nau'an bane irsun bin nasab da kuma irsun bin sabab yanzu inda dai gado ne ta ɓangaren dangantaka to su ne waɗancan da muka ambata su ne waɗancan da muka ambata wa sababu amma gado ta ɓangaren sababi manhasurun fi salasi jihaji shi kuma ya taƙaitu ne a ɓangarori uku ɓangarori uku shine an nikahu walwala wal islam an nikahu walwala'u wal islam qala rahimahullah an nikahu shine aure walwala'u da jibintaka me ma'ana jibintaka shine mutum ya yanta bawa to yanzu tun da ka yanta bawa yanzu kai ne uban gidan bawa din kun lura da kyau ko sai al-islamu musulunci qala rahimahullah fannikahu to shi aure fa la yarisu bihi illa zawju wa zawja ba wanda ke cin gado ta sanadiyar aure sai miji da mata kenan uwan miji ko uban miji bai cikin masu cin gado ko yawa kenan ah, uwar amarya ko gogon amarya ko uban amarya duk ba sa cikin masu cin gadon ango ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kawayen amarya ko kawayen abokan ango duk ba sa cikin masu cin gado da wannan qala rahimahullah fa kawai la yarfu bihi illa zawju wa zawja kaga wannan sababi ne sababin da isa zai ci gadanta matar shi ce amma babu wata dangantaka tsakanin su sai ta aure kun da ke ko shine sababin auren shine sababin hakan nan me yasa za ta ci gadan shi shine aure mijinta ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau kuma mun yi magana cewar ko da ba su tarewa ta aure ba ko da ba a yi tarewa ta aure muddin an ɗaura aure bayan ɗaura aure kawai ana kan hanya kai amarya sai amarya ta hatsari ta mutu a jirgin ruwa ne a jirgin sama ne a jirgin ƙasa ne a mota ne a ina ne a amarya dai ta rasu to shi kenan ango yanzu zai ci gadanta ko dai rabi in ba ta da ɗa ko kuma eh, rubo ɗaya bisa hudu idan tana da ɗa shi kenan ko kuma gwaye kawai sun dawo ri kawai sai mota ta haɗe ango gaba ɗaya sai dai mu ci allah ya ji kanshi da gafara yawwa saboda haka mata za ta ta kaba kuma za ta ci gado domin mijinta ne ya rasu abin da nake daɗa jaddadawa shine mutane su bambance a nan shine bambanci da miji ya rasu kafin tarewa da kuma bambanci ya sake ta kafin tarewa idan saki ne shine babu idda in dai saki ne shine babu idda haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu al-ahzab yace ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha amma idan rasuwa yayi to akwai akwai takaba akwai kuma gado na Allah ta'ala ce wal ladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara takaba a musulunci shine wata hudu da kwana goma ba wai zama a gidan aure na kwana arba'in ba in kwana arba'in ta yi kuma shikenan sai ta fita ta kama yawo a gari wannan na yi mamaki abubuwan sun fara shigowa cikin mutane sai ga zan cewa ai zaman zaman ta kaba shine kwana arba'in sauran idda ne ba sai ta zauna ba ka ji wani yahudanci ko da maguzanci allah ya sauke allah ya tsari wannan kenan ahmad ibn suleiman ar-rasmuki yake cewa wa shartu fi nikahi ba'da siha islamu zawjaini ma al-hurriya تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض الرسموتي يكي تشوى والشرط في النكاح شرعي كافن أتقادو دا أولي كل ba mun ce aure yana cikin masu dalili da zai sa a ci gado ba to sharaɗi kafin a ci gadon ba da siha bayan auren ya yi bayan aure ya inganta kenan ana buƙatar ingancin aure idan aure bai inganta ba ba za a ci gado ba ina fatan kuma fahimci magana ta da ke ko idan aure bai inganta ba ba za a ci gado ba kamar yaya yana da mata hudu sai zagaye je ya auri wata ta biyar kenan ina fata mun fahimci wannan da ke ko da ya auri ta biyar sai da ya rasu aka aka ta biyar dai ba ta cikin masu cin gado umuman ta biyar ba ta cikin masu cin gado ina fata mun fahimci a ya'yanta da sauki ya'yanta da wata matsala ce kun lura da kyau ko wannan kenan mutum ne yana da mata matar shi guda da ya tashi aure sai ya auro wata ashe yar uwan matar shi ce auren yayi a ba ta cikin masu cin gado aure bai ba ta cikin masu cin gado saboda Allah ta'ala ya haramta ya ce wa an tajma bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf wa shartu fi nikahi ba'da sihha islamu zawjaini ma al-hurriya islamu zawjaini dole ma'aurata biyun su zama musulmai dole su zama musulmai kuna jina da kyau ko kenan idan idan idan shi musulmi ne amma ita matar ba musulma ba ce kuna jina da kyau ko ita matar ba musulma ba ce sai ta rasu ba zai ci gadanta ba ko sai ya rasu ba za ta ci gadon shi ba ina ba don kun fahimci magana da kyau idan mutum yana auren mace idan shi musulmi ne yana auren wata ba musulma ba sai ta rasu ba zai ci gadonta ba ko sai ya rasu ba za ta ci gadon shi ba saboda ƙa'ida shi ne musulmi ne ke cin gadon musulmi wa yamna shakhsa min al-mirath wahidatu min ilalin thalath riqun wa qatl wa ikhtilaf din fafham wa laysa shakku kal yaqin wannan kenan kun ga dole an-nikahu ya zama sahih kuna jira ke ko ɗaya kenan sannan kuma ma'aurata su zama musulmai biyu kenan shar'i na uku kuma ma'al hurriya ma'al hurriya sannan kowanne su ya zama ɗa idan miji bawa ne mata ce ya ba za ta shiga da mijinta ba idan mata ce baiwa miji ne ɗa mijin ba zai ci gadanta ba ta tazawujul maridi fi halin marad mara lafiya fa ya je ya kulla aure ba shi da lafiya ba shi da lafiya a shiga a fita a shiga a fita a shiga a fita a maza dai a yi rufa rufa a ɗaura auren a ce ai zai tashi ai wani ma da ya irin lafiya rashin lafiya shi ya tashi sai ya mutu ba za ta ci gado ba matar wana jina da ke ko matar ba za ta ci gado ba hakan nan idan ita ce ta rasu ya ga za ta mutu fa ya shiga ya fita ya shiga ya fita kan aima maza a daura kan aima maza a daura watakila ya lura kuma ko ya gabata da ɗaya ne ko kuma yana ganin koda da rubu'i aka sallame shi ina fatan kuma ci magana ta da kyau ko tazawwujul marid fi halil marad kulla auren mara lafiya a lokacin da mutumin bai da lafiya la yaktadul irsa baya sawa a ci gado domin an yi auren ne li qasdi mu'tarad saboda wata mummunan niyya da ta kunno kai haka a rasmuki ya faɗa ai mun faɗi rasmuki cikin littafai da aka wallafa kan gado ai da matakin barko ai mun faɗi littafan gado ko wanda yake za su iya zama reference a karatattakan mu da muke magana shi an rasu muke ba baiti 500 ne da 800 da wani abu ba bai da yawa ai liƙasdin motar saboda haka in mara lafiya aka daura a wuri sai matar ta rasu an daura auren ne a wannan lokaci na rashin lafiya sai wannan da aka daura mashi auren ya rasu yana cikin matsanancin rashin lafiya da ya daga dai ba wai abin nan ba kawai da aka rufa-rufa aka ɗaura aure ta yadda za ta ta kaba ɗin tana ganin ko da ita ce ta hudu aka raba musu sumuni za ta ja kaya kun lura da kyau ko? Eh? ai tun da yanzu an ɗaura aure a kan mara lafiya umana idan ana zaton wannan ne zai gawo fari sai wannan ya rasu <laughs> kuna jina da ke ko a haka kuma idan ya saka yana cikin matsanancin rashin lafiya sai ya saki matar kun lura da ke ko wannan sakin da yi ba zai hana mata cin gado ba wannan sakin da yi ba zai hana mata cin gado ba don zai iya dauka ne zai iya dauka ko zai kore ta ne kanta ci gadon shi wannan babin saki muke magana yanzu muna magana babin gado ne in dai yana cikin rashin lafiya sai ya saki matashi shi to za ta shiga do zai yi wa zuga shi aka yi zai yi wa shi ne kawai bai santa ta ci gadon shi bai santa ci gadon shi zai iya yi wa kaza zai iya yi wa kaza zai yi wa kaza ina fata mun fahimci magana ta dake fi المريض في حال da irsa da kasu da mawatarot to yanzu mun ji abin da ya shafi aure kenan walwala'u la yarthu bihi illa al-mu'taqu in ala والمؤتقة وإن علت والأصبة كل منهما والولاء إتجب أنتك لا يرث به ba wanda yake gado da jibintaka illal mu'tiqu sai wanda ya yanta sai wanda ya yanta shi zai ci gado ba wanda ya yanta wa ala ko da lissafin yayi yawa yayi sama shi ya yanta shi shine wanda ya yanta wanda ya yanta ya yanta shi shine wanda ya yanta Shi ne wanda ya yanta wanda ya yanta wanda ya yanta wanda ya yanta shi walmu'tiqatu da kuma wacce aka yanta wacce ta yanta da wacce ta yanta wa alat ko da lissafin yayi sama wa asabatu kullum min huma da dangin kowanne da dangin namiji almu'tiq da kuma dangin mace duk suna cikin al'asaba wal islamu shi kuma musulunci la yarisu bihi illa baitul mal ba wanda ke cin gado da shi sai baitul mal ba wanda ke cin gado da shi sai baitul mal ah, ana ta maganganu akan abin da ya shafi baitul mal yana cikin masu cin gado ko bai cikin masu cin gado an ruwaito shi hattaf mai sharhin mawahib muktasar khalil yana cewa za a ci gado ne a baitul idan baitul yana kan tsari na daidai ina fata mun fahimci wannan da ke ko ya ce amma yadda baitul suke a rayuwa a lokacin nan namu abin tsoro ne ya rasu ba sama da shekara 300 eh yake cewa yadda baitul mali yake a wurin nan a zamanin nan nasu abin tsoro ne to in ayo ne fa ana fata mun fahimci wannan da kyau ko manya-manyan malaman malikiya mutakaddimun mutakaddimun wasu sun tabbatar da baitul mali wasu sun kuwar baitul mali musamman mutaakhirin tun daga farko farkon mutakaddimun wasu sun share baitul mali kun lura da kyau ko wannan fa ana magana idan baitul malin ya zama musulmai ne zalla suke ta'amuli da shi to idan ya zama kowa da kowa ne shi yasa ma abin nan at-talqin al-qadi wanda ya rasu shekara ta da 422 bai kawo shi a cikin at ba bai kawo baitul mal ba kawai ya kawo abin nan ya kawo jibinta da nasab da kuma annikahu uku kaɗai ya kawo bai kawo baitul mal ba tsara ka sai a kiyaye saboda haka malai ce fa idza taqarrar zalika ulima an al warasata min ar rijali 15 wa min an nisa'i 10 shine zamu tashi a darasi mai zuwa idan mai duka ya kai mu shine Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to mecece tambayar